alaga malam al'amarin nan ana son wato zama lafiya a wannan rayuwan sai an dage da irin waɗannan ayyukan kan mu yaudari kanmu a kada mu dinga ƙaryan muna da damuwa muna da buƙata amma kuma mun kasa jure yin abubuwa da za su zami kamun ƙafa da su gurin Allah wajen cimma wannan bukatun namu to zai zama ba da gaske muke ba kuma damuwan ba damuwan muke da ita ba eh saboda haka in kana da damuwa babu shakka zaka bata lokaci ka ga yadda zaka kai maganin ta shi talauci yan uwa akwai wani aboki na da muke yawan magana da shi ta harkan asrar da shauransu idan aka muka ga wani sirri wanda sai muka ci wannan ai zai ci awa biyar wannan zai ci awa kaza sai ce to ai talaucin ya fi ya fi zaman wahala ya fi zaman awa biyar din wahala wannan na karu da wannan ah, da shi sosai e ce talaucin ai ya fi zaman awa biyar din wahala duk wahalar da zaka sha a zaman da zaka kai wuridi kai aikin talaucin da kuncin ya fi wannan bala'i sau da haka mutane sai an yi da gaske a wannan zamanin alal akalli alal aƙalli ya zama kana da matakin da kana da matakin da ba sai ka yi wa mutane haka sun su taimaka maka ba za ka ci za ka sha za ka yi sutura kuma kana da ɗan gurin da za ka zauna naka ne ba wanda zai ce maka tashi ka fita ba wanda zai ce maka shekara ta yi za ka yi rayuwa alal aƙalli kenan shine masomin arziki shaura kuma duk yalwa da buɗa da wayewa, nan kuma wani abu ne na ikon Allah wanda yake haɗe da ƙaddaran kowa saboda haka ita kuma waka arziki ake nema da ita sai dai in mutum baya so yawwa sai dai mutum baya so kuma wannan shikenan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan aiki na iza waka jalabi ne za a yi da shi wanda take sarke da ah, bismillah <laughs> iza waka ce wadda take sarƙe da bismillah an fahimta mana eh, in kai izawaka za ka yi izawakan ne ƙafa goma sha tara kwana goma sha tara wannan fuskar kenan izawaka sha tara kwana goma sha tara daga harafan bismillah sha tara ne kuma adadinta dama adadi sha tara ne mala'ikun wuta alaiha tis'at ashar ko to sirrin sha tara dan wani sai ce wani jahili sai ce wai me yaci ɗayan to me yasa suwa mala'ikun wuta aka sa sha tara eh me yaci ɗayan suwa saboda haka in baka san abu baka sani ba an fahimta saboda haka iza waka sha tara kwana goma sha tara jalabi ne kawai kuɗi kuɗi kuɗi kudi kudi shine magana wannan fuskar kenan fuska ta biyu kuma a iza waka ɗaɗɗai kwana goma sha tara amma duk aya duk aya sai ka yi bismillah sha tara duk aya sai ka yi bismillah sha tara in ka ce bismillah rahman rahim idan waka ce waƙiya sai ka ce bismillah rahman bismillah rahman bismillah rahman bismillah rahman bismillah rahman bismillah rahman haka sai kai bismillah sha tara sai ka ce laisa li waqa'ati ha kadhiba sai ka kuma bismillah rahman bismillah rahman bismillah haka sai ka kai sha tara khafidatur rafi'a sai a haka za ka kai ta to kwaya ɗaya to shi ma za ka yi kwana goma sha tara ko ka yi wancan ko ka yi wannan ba wanda ba wanne ne ba a cikinsu ba wanda ba za ka samu kuɗi ba kuma manyan kuɗi Allah ya datar da mu wa